Assalamu alaikum masu sauraro mu da sake kasancewa da ku a cikin wannan lokaci. Ina fata idan mai sauraro bai na ba. Muna nan cikin littafin nan mai suna zulfa wanda nake dukkan tsammani mun zo fejin ƙarshe. Idan mai sauraro yana sauraro na dan Allah ka danna subscribe sannan ka taɓa ƙaraura domin ka ci gaba da samun daɗaɗɗen labaranmu da zarar mun dora su. Zulfa littafi ne na marubuciya Aisha ya Kura. Aisha ya kura ba karamin kokari kai ba aka rubuta wannan littafi. Muna godiya kwarai da gaske akan namijin kokarin da kai. Allah ya saka miki da alkai. Kuma abinda muka rubuta ta rubuta a ciki muna fata za mu ɗauki abinda ya kamata mu amfani da shi. Abinda kuma ya zama kuskure tana roƙon yafiyarku da ku yafe mata. To yanzu za mu tashi zulfa kashi na goma na ashirin. Zulfa ta ce yi haƙuri gwaggo don Allah ki daina kuka. Allah ya sa hukuncin da aka yanke mata ya zame mata rahama. Sadiq ce amin amin. Nan suka dan daɗe sannan da za su tafi Sadiq ya bata kuɗi masu yawa da alkawarin za su dawo su kai ta asibiti. Gidan gwaggo Amina suka shiga ita ma suka gaishe ta suka mata alkhairi sosai. Deluma ta roki gafararta don Hanne na can gidan Bangis in ka ganta ba za ka taɓa gane ta ba saboda yanayin yadda ta yamutse. kalar jikinta sam duk ta canza a mota suna tafiya yana ta janta da hira saboda ya ga duk zuciyarta a jagule take tunanin su gogo kawai take yi lallai duniya ba tabbata ba ce yadda Allah ya mai da marka da su da ada suke ganin kamar sun fi kowa ita kuma da suka kaskantar da ita sai Allah ya ɗaukaka ta ikon Allah kenan. Sadiq ya dafa ya ce wannan tunanin ya isa haka shi da ma Allah babu yadda bai iya ba mu dai ci gaba da addu'a Allah ya tsarkake mana zuciyoyinmu ta ce haka ne amin. Ya sha kwanar wata unguwa mai kyau a nan cikin GRA ta kalle shi cikin rashin fahimta ta ce ba gidan su zabba'u ake bikin ba ya yi shiru har sai da suka kai wani dan kareren gida ya tsaya a waje ya kalle ta ya ce ziyara muka kawo ta ce gurin wa ya murmushi ya latsa hon ya ce anti Aisha dan gusau ta kira ni ta ce ya kamata mu je mu da zumunci cikin kosa ta ce to wai gurin wa ya ce gurin kaftin Mus'ab Abdulhamid da anti Nuwaira Ahmad Shattima Zulfa ta faɗaɗa shafar'arta ta ce ba dai na cikin littafin sirrin boye ba. Sadiq ya ce, hmm, yes su, mai gadi ya wanga mauget ɗin Zulfa cike da murna ta ce dama anan suke, wayo Allah na kana nufin zan gansu kenan ya ce a'a ba za ki gansu ba hotonsu za ki gani cike da gidan ta turo baki za ta yi magana suka hango aman da amal sun fito da gudu sun nufo motarsu zulfa ta ƙara rufe baki saboda murna ta buɗe kofa tana kallon twins ɗin da ba su wuce shekara goma sha ɗaya ba suka rungume ta amal da amal ta karbi dadi zulfa cikin jin daɗi ta bi bayan su tana murna ganin fuskokin mutanen da ta daɗe da karanta labarin su Sadiq ya fito ya ce au wucewa zaki ki bar ni to je ki ta dawo da sauri ta ce I'm sorry please in na shiga in ce musu ni wace ce ya rike hannunta ya ce ki ce sunan ki Zulfa'u Adam wacce ta Aisha kura bata gama ba su labarin ki ba har yanzu ta dariya ta ce na san za ta gama gajen hakurin ka ne yasa baka jira ta gama ba ka ɗauko ni ka kawo ni ya ja ta suka bi bayan su aman da ke faɗan akan ɗaukar dadi Da sallama suka shiga kafafen katafaren falon gidan. Nuwaira ta na zaune da tsohon cikinta tana kallo. Can gefe kuma Mus'ab ne ke raba Hanan da Jiniyo faɗa akan kayan wasa. Da sauri Nuwaira ta miƙe tana musu sannu da zuwa, ta rungumar Zulfa ta jata suka zauna Mus'ab ya ƙaraso gurin su, shi ma yana murmushi. Suka gaisa da Sadiq sannan suka zauna hira suke yi sosai. Nuwaira ta ja Zulfa ciki suka ci gaba da hirarsu tana ta ba ta shawarwari akan zamantakewar rayuwar aure sannan ta haɗa ta da magunguna masu kyan gaske. Da gudu Hanan ta shigo tana ihu kamar wacce aka yanka ta. Nuwera ta dafa kanta ta ce yau na shiga hukumi kuma aka yi miki. Ta ce ba anti amal ba ce ta ki bani baby in ɗauke shi. Zulfa ta yi murmushi ta janyo ta tace ce yi haƙuri zan bar maki shi ma. Duka kina so ko? Anan ta ɗaga kanta tana murmushin jin daɗi ta fita da gudu tana kiran Junior tana kiran sunan Junior ita a dole za ta faɗa mashi ta ce tsaki suka ci gaba da hirar su sai da suka ci abinci sannan suka fara shirin tafiya gurin karfe uku. Kayayyaki ne cike da leda mai aikin nuwaira ta kai musu mota suka rako ta suna tafi suna hira. Musa ya ce ma Nuwaira kin je bikin barista Salim ko? Gobe ta ce eh yanzu nake ji insha Allahu jibi za mu je Abuja mu ma daga can sai mu haɗu mu kai ziyara gidan su Marwa da Dr. Abdalla Zulfa ta ce gaskiya da na ji daɗi sosai in muka haɗu dukanmu daga nan sai mu je gidan su barista Abdulhamid Sawaba saboda in ga kaka Nuwaira ce dariya ta ce kaka problem Allah ya kai mu 'yar kanwar mu kuma ya ƙara haɗa kawunan mu Amin suka ce dukkansu sannan suka shiga mota. Yaran na ɗaga musu hannu suka wuce cike da murnar karrama su da familin kaftin Mus'ab su kai. Washe garin ɗaurin aure aka ɗauki amarya zabba'u aka yi ta Abuja. Biki ne aka yi shi na natsatsun masu ilimi ya ƙayatar matuƙa aka ɗau amare aka kai su gidajensu. Karfe hudu bayan an gama buɗan kai Zilfa da Sadiq suka fito suka wuce gidan Anti Zara inda Nuwera ta yi musu kwatancen can suka haɗu sai da suka ɗan daɗe a can sannan suka shirya tafiya gidan su Marwa da ke mai tama Tun kafin su ƙara su Marwa ke kiran Nuwera a waya saboda ta ƙosa su zo suna ƙara suwa mai gadi yawan game musu ket ɗin gidan saboda ya san da zuwan su. a waje suka tarar da su suna ganin su suka su gurin su cike da farin ciki saboda suna murna ganin su Abdullah ya mika musu hannu suka gaisa sannan suka shiga ciki maroma rungume su tai cikin farin ciki ta karbi dadi ta ce anti nuera ina yaran ko Hanan baki taho min da ita ba nuera ta ce wannan fitinanniyar yin aida da ba za ta bar ni in huta ba suna can gurin ummi karasawa ciki suka cikin farin ciki suka zauna nan da nan aka cike gaban su da kayan dadi. suna ci suna hira zuffa ta ce wai ni anti Marwa ina yaran ne ban ga ko ɗaya ba Marwa ta ce suna can wurin kaka yau hutu nake yi Zulfa ta ce aiko yanzu muna gama za mu je in gansu su don ina son ganin Minal da fatan ta daina wasan ruwa Abdalla ya dariya ce ai yanzu ta girma dama gado ne kuma dole sai yaro sai yayi daga baya kuma ya sake shi Marwa ta harare shi ta ce me kake nufi ya kalli Mus'ab da Sadiq ce kun ji na kira sunanta duk suka kwashe da dariya Marwa ta ce wallahi zan rama nan suka ci gaba da hirar su har kusan shidda sannan suka shirya suka wuce gimbiya street abdullah ya kira abdulmalik ko yana gida ya ce eh yanzu ma ya shigo ya ce to ga mu nan zuwa cikin farin ciki ce to sai kun su, suna ƙara sa kowa ya fito a motar shi suka wuce ciki suna shiga ciki suka tarar gidan a jike ko ina minal da bebi yar lubna suna ta tsalle cikin ruwa Abdalla ya dafa kanshi ya ce oni oh, wannan gadon ashe bai yi saki iyata ba har yanzu. Marwa ce tsaki ko kallon shi bata yi ba ta ja hannun Noyara da zurfa da ke dariya suka shiga ciki suka bar su a waje tun kafin su shiga ciki suke jiyo hayaniya suna murɗa kofar Lumna ta hankado da ta hankada su za ta fita Kaka na tsaye da ke da ludayin miya a hannunta tana masifa ta ce don ubanki zo ki ɗau tafi gidanki haka kawai ke duk kika zo gidan nan ke duk sadda kika zo gidan nan sai kin sa ni magana Marwa ta janyo ta tana dariya ta ce wallahi buga mata kaka har yanzu ta ki girma kaka ta ajiye ludayin ta ce yaushe za ta girma ta haɗu da sahoramin mijin da baya kwaba mata Limna ta ce wallahi mijina ba sahorami bane haushin rashi ne dan ba ke kika same shi ba Abdulmalik da suka fito tare da hafi ya ce oh ya Allah wai ku bakin ku baya gajiya ne Habi ta yi murmushi ta rungume su Zulfa da ke tsaye suna dariya ta ce sanunku da zuwa. Kaka ta ce baƙi lale lale wannan jarabaffiya ta hana mu gaisawa. Limda ta ce oho dai na ci dubu sai ceto. Abdulmalik ya karasa waje inda Abdullah suke tsaye yana masu minal faɗa. Ya miƙa masu Mus'abda Sadiq hannu ya kalli Abdullah ya ce in dai waɗannan yaran ne wallahi bakin ka sai ya gaji. Abdullah ya miƙa mishi hannu ya ce kuma sai sun zo gidan kaka suke yi saboda sangarta. suka arsa ciki suka zauna aka gaggaisa cikin farin ciki suna hirar hira da su kaka da baki da kaka da baki ya ba su kaka da baki ya ki rufuwa sai labarin dariya take ba su Bashir ne ya shigo da sallama shi ma ya zauna ana ta hirar da shi kaka ana ta mishi masifa akan yaƙi ya ɗauki jarabibbiyar matar shi da mabarar naciyar yar shi su tafi Bashir dai dariya kawai yake saboda ya riga ya saba da jarabar kaka sai kusan tara suka fara shirin tafiya don a nan suka yi sallar magariba da isha'i har waje suka rako su suna sallama tare da addu'a Allah ya bar su tare. Bayan shekara hudu da ta wuce zubace ce driving take driving ta dawo daga school kanta ciwo sosai yake saboda karatun exam kuma ba ta samun baccin kirki da daddare. Tunanin ta ɗaya yanzu tana shiga gida su dadi da kanwar Shinur za su dame ta don ko ta ko ta koro su cikin gida wurin su momi dawo mata suke dukkan su har su walid kuma so take ta bacci kafin ta tashi ta girkin dare faruk da ya faɗo mata a rai wanda ake shirin bikin shi nan da wata ɗaya kiran shi ta ya ɗauka ya ce madam ya aka yi ne ta tsaki ta ce kai dai bari ta ce yanzu zan dawo school umara ka taimake ni ka kwashe yaran nan dukkansu ku fita yawo wallahi bana jin daɗi kuma ba za su bani in huta ba Ya dariya ce gaskiya kin takura ni da yawa amma zan yi anti. Ta yi dariya ta ce godiya dubu ango. Ya yi murmushi ya ajiye waya ya kwashe su suka fita suna murna sosai. Sai gabta la'asar ta farka ta shiga bayi ta yi alwala ta yi sallah ta ji kanta ya rage ciwo. Kicin ta shiga ta fara sarrafa abinci kala-kala. Sai gurin magarba ta gama ta shirya su ta kimtsa ko ina ta je ta yi wanka ta tsaye tana tsaye tana goge jikinta da karamin towel Sadiq shigo da ruwan sanyi a hannun shi. Rungume ta yi sosai sannan ya juyo ta ce bebi na ya school. Ta yi tsaki ta karkatar da kanta gefe ta ce boko ba daɗi. Ya ajiye ruwan akan madubi ya ce ai dama daurewa ake yi hop exam ɗin da sauƙi ko? Ta gyaɗa mashi kai ya ce good Allah ba da sa'a ta ce amin. Wayar shi ta fara ƙara Zainab ta gani akan wayar ta juyar da kanta ta fara ƙoƙarin cire jikinta cikin nashi ya ƙara matse ta sosai ya ɗauka ya ce gayu ya aka yi ni ta ce fine marafa kuma kaina kai na ji ka shiru bayan na gama shirya program din gashi nan masoya sai kira suke yi ya ce gosh wallahi switi na ce na ce ta mantar da ni komai amma za mu zo tare yanzu nan zai ta ce za ka sa ni yanzu da zai ta ce za ka sani yanzu da time ya tafi ne za ka zo sai dai ka yi promise ɗin za ku zo gobe. Ya ce insha Allahu ta ce to Allah ya kai mu. Ya ce amin sannan suka yi sallama ya kashe wayar. Ya kalli Zulfa ya ce kishi na kike ake yi ta rinsa idanta ta girgiza kanta ya sa hannu yana shafa wuyanta ya ce ƙarya kike yi. Ta noke wuyanta ta danne hannun shi ta ce ni don Allah ka bari. Ya matse ta a jikin shi ya ce ba zan bari ba. Gobe za ki raka ni wani guri. Ta noƙe wuyanta ya yi murmushi ya ce gulma ko? An faɗa miki ban ji labarin da kike ba wa anti Laila ba ne? Ya ƙara rungume ta ya ce ashe ni ɗan gata ne ma. An daɗe ana sona tun kafin a gani. Ta ƙara ɓoye kanta cikin ƙirjin shi ta ce wallahi sharri za ka yi min. Laɓe ka koma kana ma mana kwan jin sirrinmu ko? Ya fara goga kan shi cikin gashinta ya ce an laɓe ɗin. ba gashi na jiwo abin da ya kwantar min da hankali ba ya ɗago fuska ta ce alhamdulillah na gode ma Allah da ya bani mace mai kamala wacce ta haɗa komai da komai ta murmushi ita ma tana shafo fuskar shi ta ce ka ce mun gode ma Allah dai sai dai mu yi addu'a Allah ya bar mu tare amin sun mu amin ya faɗi haɗi da yi mata wasu abubuwa masu ya faɗi haka rayuwar familin margani daji ta kasance cikin farin ciki da ƙaunar juna tabbas addu'ar daji ta bi su domin kuwa Allah ya fitar mishi da ɓata gari cikin iyalin shi. Kullum cikin mishi addu'a suke haka duk wata sai an sauke alƙur'ani an sadaukar zuwa kabarin shi. Allah ya ji kanshi dukkan musulmi ya ji kan dukkan musulmin duniya amin. Alhamdulillah Allah na gode maka da ka bani iko da damar karasa littafin nan kurakuran da na yi a ciki Allah ka yafe min su. Allah ka shige mana gaba a dukkanin al'amuranmu godiya ta musamman godiya ta musamman ga mijina uban ‘ya'yana Allah ya ban mu tare ina muku addu'a a kullum ‘ya'yana abin alfahari na Nuwayar Shattima, Nur Shattima, Shattima, Allah ya raya min ku akan tafarkin addinin Musulunci. Jinjina ta musamman a gare ku masoyana na YouTube da kuke jimirin saurare. Allah ya sa damu da alkhairi a koyaushe kuma ya haɗa fuskokinmu a aljannar firdausi. Taku har abada marubuciyarku Aisha ya ukura ne muku fatan alkhairi. To masu sauraro duka-duka a nan muka kawo ƙarshen wannan littafi. Nima Mama Hanifa ina muku fatan alkhairi da fatan za ku kasance da ni a cikin littafinmu na gaba mai suna Real Iman. Insha Allahu nan ba da daɗewa ba. na gode